Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Baba Yakub Makeri muke farin cikin kasancewa tare da ku yau Asabar uku ga watan Yulin shekarar 2021 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Baba da kanin labaran duniya. To baballa yau Asabar akalla bakin haure 43 suka nutse a wani lalacewar jirgin ruwa a kan tekun Tunisia yayin da suke kokarin ƙetara tekun Mediterania daga ƙasar Libya zuwa Italy. Wata gagarumar zaizayar ƙasa ta janyo ambaliya na wani bakin ruwa da tarkace a wasu jerin gidaje a wani gari da ke gabashin Tokyo babban birnin Japan biyu bayan ruwan sama kamar da bakin kwarya a yau Asabar. da yammacin jiya juma'a gwamnatin amurka ta ce tana sane da kasar belarus ta rufe kan iyakanta da makwabciyarta ukraine in ji wani babban jami'i yana mai cewa washington za ta tabbatar da gwamnatin shugaban lukashenko ta yi lissafin duk abubuwa da take aikatawa kanin labarin kenan a cikin shirin namu ne za ku ji cewa shugaban kasar nijar bazu muhammad ya kai ziyara garin barwa a jihar difa da ya fama da hare-haren mayakan boko haram za kori bandi za kori 'yan iska za tabbatar muku da ruwa da za ku sha jakadan kasar kenya a najeriya ya musanta hannun kasarsa a kamawa da mika shugaban kungiyar ipop namdi kanu ga hukumomin najeriya kada macage ya kalubalanci duk wanda yake da shaidar da ke alakanta kasarsa da abin da ya faru to ya fito da shaidar a fili kuma ya bayyana yadda aka samu shaidar a jihar borno kuma babban kamfanin mai na ƙasa wato nnpc da kamfanin shell suka samar da wasu rijiyoyin burtsatsai masu amfani da hasken rana da banɗakuna na musamman da dama a ƙananan hukumomin jihar bakwai bayan nan kuma muna tafa da shirin a dawo lafiya wanda baba yakubu makeri ke gabatarwa tare da wasu daga cikin rayun da kuke aiko mana to amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya tukunna Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma kiri. A yau Asabar akalla bakin haure 43 sun nutse a wani lalacewar jirgin ruwa a kan tekun Tunisia yayin da suke kokarin ketara tekun Mediterania daga kasar Libya zuwa Italy inda aka ceto mutane 84. Kungiyar Red Crescent ta Tunisia tana faɗawa kamfanin dillancin labarai na Reuters. jirgin ruwan ya taso ne daga gabar tekun kudu maso yammacin libya bakin haurin da ke ciki sun hada ne da 'yan kasar misira da sudan da eritrea da kuma bangladesh wata gagarumar zaizayen kasa ta janyo ambaliya na wani bakin ruwa da tarkace a wasu jirin gidaje a wani gari da ke gabashin tokyo babban birnin japan biyo bayan ruwan sama kamar da bakin kwarya a yau asabar lamarin da ya sa mutane goma sha tara suka bace ba a san da suke ba inji jami'ai gidaje da dama ne suka nutse a cikin ambaliyar a garin na atami inda aka sani da yawan yanayi na zafi in ji mai magana da yawan gundumar shizuka takamichi sugiyama ma'aikatar yada labarai ta kasar ta nhk ta ce mutane da ba a gano ba sun kai ishirin amma shi sugiyama ya ce gundumar ta tabbatar da akalla mutane goma sha tara ne ba a gano su ba ko da yake ya ce adadin ka iya karuwa ruwan sama kamar da bakin kwarya ya afkawa wasu sassan kasar japan tun da farkon wannan mako masana sun ce datti ya dabaibaye ko ina kana akwai fargabar samun gocewar kasa masu yawa a kasar mai yawan tsaunuka labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc da yammacin jiya juma'a gwamnatin amurka ta ce tana sane da ƙasar belarus ta rufe kan iyakanta da makwabciyarta ukraine in ji wani babban jami'in gwamnati yana mai cewa washington za ta tabbatar da gwamnatin shugaba lukashenko ta yi lissafin duk abubuwa da take aikatawa akwai alamu cewa gwamnatin shugaba lukashenko na kokarin karkatar da hankalin duniya daga ayyukan daniya da take yi wa ta in ji jami'in za mu ci gaba da kasancewa da mutanen belarus kana za mu kama gwamnatin da laifinta a jiya juma'a lukashenko ya ba da umarnin rufe baki ɗayan iyakar ƙasar da ukraine a kokarin tare abin da ya kira kwararren makamai da masu aniyar juyin mulki da ma'aikatun tsaron ƙasar suka gano a cewar kamfanin dillancin labaran ƙasar na belta a cikin wannan mako washington ta haramta sayar da tikitin jirgin sama ga masu zuwa da komowa belarus bayan da ita minsk ta tilasta wani jirgin ryanair ya sauka a kasar ta kana ta kama wani dan jarida mai faɗan albarkacin bakinsa An jima kaɗan babu Yakubu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu kafin nan bari mu leƙa a ɓangaren rahotanninmu da makonni biyu bayan komawar su gida daga sansanin da suka shafa shekaru biyar suna hijira. Mazauna garin Barwa sun samu bakuncin shugaban ƙasar Nijar Muhammad bazum a jiya Juma'a biyu ga watan Yuli a wuni na biyu na ran gadin kwanaki uku da yake gudanarwa a jihar Difa. domin tattauna hanyoyin farfaɗo da tattalin arzikin yankin da ya fama da matsalolin boko haram Daga jihar Difan ga wakilin Musulamu Muni Barma da karin bayani kan ziyarar shugaban. Gwamman motoci ne suka tashi daga Difa da sanyin safiyar Juma'a domin yi wa shugaban kasar Nijar rakiya zuwa garin Barwa da ke a tazarar kilomita sama da 100 a kudu maso gabacin birnin Difa. lura da irin yadda jama'a ta fito kan titi a dukkan manyan garuruwan da ke kan hanya domin yi masa barka da zuwa ya sa muhammad bazum ya da zango a garuruwan gaskeru da kabalewa kamar yadda muka tarar an shirya babban gangami tamkar wata ranar sallah bayan jawabai na mintoci goma tawagar shugaban ta nufi garin barwa da ke matsayin zakaran gwajin dafi a shirin kwashe 'yan gudun hijirar da aka kaddamar a tsakiyar watan jiya shugaban kasa ya yaba wa al'ummar ta barwa saboda yadda suka yi tawakali duk da yake garin barwa shi ke kusa da sansanonin 'yan ta'adda a mandubar kalla kun daure kun zo ba ku yi fargaban komi ba ba ku ji tsoron komi ba Allah ya saka muku da alheri yau na zo don kawo muku goyon bayan Nijar gaba daya don in ce muku mun yi yabon abin da kuka yi ba kasafai shugabannin kolin ƙasa ke kai ziyara a irin waɗannan garuruwa makamantan su barwa da ke gabar kogin chad ba dalili kenan wannan ziyara ta shugaban ƙasa ta haifar da farin ciki a wajen jama'a da can shugaba da can jaman modi ya zo amma wannan zuwa na wannan shugaban kasan ya ninka dukan sauran shugabanni duniya na gaba da yamma wajen mu domin mun yi gudun gida yau shekara shida Allah ya sa ya maido mu gida mu lafiya kar ya ba mu tsoro ya ba mu abinci yanzu abin da muke bukatar raba talaka duk abin da aka yi ka ba shi lafiya ka ba shi hanyar noma shi hanyar rayuwar shi ka gyara alhamdulillah yanzu mun dawo gidan mu lafiya mu kalau mun gode ba mun mishi murna mun mishi murna kullum da rana suna mana tsaro ba mu da fargaba bacci shi yake yi gobe mu yi aiki mu daga daga mu yi bacci mu amma lokacin da muke gudun fikira ba bacci warware shi na fande wande na alhamdulillah ala bazum garota ala sha nele fai nafta nele fai ciwo Muhammad Bazum ya lashi takobin kakkaɓe 'yan ta'adda daga wannan yanki sannan ya yi alkawarin ɗaukar matakan kyautata rayuwar talakawa. Za mu kori 'yan ta'adda, za mu kori bandi, za mu kori 'yan iska, za mu tabbatar muku da ruwa da za ku sha za mu kama muku a fannin abinci za mu gyara muku gidan likita za mu gyara muku masallaci za mu gyara muku makarantu daga basani shugaban kasa ya ziyarci asibiti da makarantar barwa wacce aka wa sunan muhammad bazum kafin ya isa sansanin sojan garin inda ya jinjina wa dakarun tsaro tare da kara gargadar su su ci gaba da aiki don tabbatar da tsaro sule mummuni barma muryar amurka daga difa a jamhuriyar niger a gaida sule Mumuni barma yanzu kuma ga babu yakubu ya da labaran duniya kashi na biyu kwamitin na dindindin na kasar jamus akan rigakafi ya ba da shawara a wannan mako cewa duk mutanen da aka fara musu allurar rigakafin covid-19 da astrazeneca idan za a musu na biyu a canza a yi musu da na pfizer ko modena a kokarin samun kariya daga nau'in cutar corona mai saurin yaɗo ta delta mambobin kwamitin sun ce ya bayyana a karara cewa garkuwar jiki na samun cikakken kariya idan aka gauraya allurar su biyu da na astrazeneca kwararru a fannin kiwon lafiya sun fara duban salon gauraye rigakafin ne tun bayan da wata matashiya ta samu matsala da aka mata allurar rigakafi da astrazeneca shugaban jamus angela merkel ita ma an mata allurar rigakafi da aka gauraya yayin da shugabar ta jamus ta karbi astrazeneca da farko an mata allura na biyu ne da rigakafin modena da safiyar yau asabar ma'aikatar kiwon lafiyar indiya ta ce ta samu sabbin kamuwa da covid-19 44,111 kwanaki shida a jere da kasar da ke asiya ta kudu take samun sabbin kamuwa kasa da dubu hamsin ma'aikatar lafiyar ta kuma sanar da mutuwar cutar 738 indiya dai ta kai miliyan 30 da rabi na waɗanda suka kamu da cutar a cewar jami'ar john hopkins amurka ce kadai ta zarce indiya wacce take da mutane miliyan 33,700 da suka harbu da cutar a ƙarshe a wannan mako koriya ta arewa ta ba da labarin wani babban abin al'ajabi da ke faruwa a ƙasar lamarin da ke mai da hannun agogo baya wurin yaƙi da coronavirus a ƙasar a cikin wannan lokacin shugaban kasar kim jong-un ya tabbatar da karancin abinci a kasar har ma yana kwatanta lamarin da tsananin yunwa da kasar ta taba fadawa a ciki a shekarun 1990 yanzu haka a kasar ta arewacin ruwan koriya tana fuskantar matsaloli akai-akai masu tsanani masu alaka da annoba duk da tana ci gaba da ikirarin ba ta da cutar covid-19 babu dai wanda ya san yadda cutar ta yi tsanani saboda koriya ta arewa ta kulle kanta daga sauran kasashen duniya a wata dokar kulle mai faɗi ta tsawon watanni goma sha bakwai babban al'amari da ke kare bayyana fili a kasar shine koriya ta arewa tana saka-saka da batun rigakafi da aka amince da shi a faɗin duniya a matsayin hanya mafi inganci wurin dakile matsalolin da take ciki To a gaida baba ya kuma makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Ofishin jakadancin kasar Kenya a Najeriya ya yi watsi da ikirarin cewa shugaban kasar su Uhuru Kenyatta yana da hannu a kamuwa da kuma mika shugaban haramtaccen kungiya a ware da ke kan neman kafa kasar biyafara namdi Kanu ga gwamnatin Najeriya. Jakadan kasar Kenya a Najeriya Wilfrey Machage shine ya bayyana haka a wani taron manema labarai a Abuja babban birnin tarayyar Najeriya. wakiliyar sashen hausa madina dauda na dauke da ƙarin bayani a wannan rahoton da ta aiko mana a lokacin da yake bayani jakada wilfred machage ya nuna rashin jin daɗinsa a kan rahotanni da ke yawo a dandalin sada zumunta cewa a ƙasar kenya ne aka kamo shugaban ipop nnamdi kanu aka taso ƙiyarsa zuwa najeriya i want to address this allegation by denying that Kenya was involved in the alleged arrest in Kenya and extradition to Nigeria of Mr. Kanu. Jakada Machage ya kalubalanci duk wanda yake da shaidar da ke alakanta kasarsa da abin da ya faru to ya fito da shaidar a fili kuma ya bayyana yadda aka samu shaidar. Wasu 'yan majalisar dattawan Najeriya sun bayyana ra'ayinsu a game da kamo Nnamdi Kanu da farko ga ra'ayin sanata mai wakiltan Katsina ta Arewa Ahmad Babba Kaita. Mu muna da labarin cewa da za a kamo wannan dan ta'addai sai an kamo shi mun ji daɗi kwarai da gaske ba ma shi ba duk wani mai tada kaya baya a Najeriya ko kuma mai ingiza ta'addanci da izinin layi ta'ala za a kamo shi hwara a kai. Kano ba dan gwagwarmaya ba ne ba dan ta'adda ne kuma yanzu ne ya daidai da gwamnati ta tsaya ta fara nuna misali a kan shi. Sai kuma ra'ayin sanata mai wakiltar nasara wata yamma Abdullahi Adamu. Na gwamnati barka abin ji kuma yanzu ban da shi yana hannu to akwai mukarraban tafiyan nashi daga cikin wata wasu suka shiga suka yi ruwa suka tsaki cikin tafiyan nashi don ba shi kaɗai bane ba to su ma a yi da san ko su wane ne a sayan za a yi su ma a kai su gaba ga hukuma domin in suka dukufa a kotu to fa kila za mu ji karan gyale shi ma mai fashin baki a al'amuran yau da kullum abubakar aliyu umar ya ce akwai abin dubawa a batun kamo nnamdi kano wannan wajibi ne gwamnatin tarayya ta yi bincike ta gano ta ina suke samun wannan kuɗi suwa suka karba kuɗin kuma da abubuwan da aka yi da kuɗaɗen wajibi ne kuma gwamnatin tarayya ta bi kadin mutanen da aka zalunta aka salwanta musu da dukiya da waɗanda aka kakkashe su don a samu a san inda za a yi a biya su diya amma magana a yi sassauci ko a yi rikon su kai nan kashi game da wannan al'amari abin ya wuce da yadda ake tunani ina bai zama izina ga duk wani mai niyyar ma ya sake tada fitina ko kaya baya na magana cewa a raba kasa in ma kana sa raba kasa ai ba sai kai ta'addanci ba akwai hanyoyi da dama da ya kamata a bi daya cikin yan uwan Nnamdi Kano da ba a bayyana sunansa ba shine ya zargin cewa daga kasar Kenya ne aka kamo Nnamdi Kano zuwa gida Najeriya Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Najeriya a gaida Madina Dauda To yanzu kuma sai jihar Borno da babban kamfanin mai na ƙasa wato NNPC da kamfanin da ke tono ma'adanan albarkatun man fetur wato Shell suka samar da wasu rijiyoyin burtsatsai masu amfani da hasken rana da banɗakuna na musamman da dama a wasu ƙananan hukumomi guda bakwai da ke faɗin jihar. Ga rahoton da wakilin Haruna Daudabi ya aiko mana. hukumar matatan mafitar na kasa da ake kira nnpc da kamfanin da ke tsona madinan kasa wato shell sun samar da wasu rijiyar burtsatse mai amfani da hasken rana a wasu kananan hukumomi guda bakwai da ke jihar borno da kuma wasu mun zagaye na musamman guda goma sha shida a wurare daban-daban da ke fadin jihar hukumar ta dimika wannan ayyuka ne ga gwamnatin jihar borno wanda mataimakin gwamnan jihar borno alhaji umar usman kadafore ya karba madadin gwamnatin jihar da kwamishina na musamman kan ayyukan gwamnati alhaji Kabiru wanauriya wakilta wanda ya ce wannan gudunmawa da matatan man na na kasan da kuma kamfanin shell din suka ba gwamnatin jihar borno a wannan lokaci ya zo akan gaba kuma zai taimaka wa al'ummar jihar borno musamman ma waɗanda wannan iftila'i ya shafa alhaji ibrahim rangin da jami'i ne a hukumar matatan man fetur na ƙasa da kuma suka gudanar da wannan aiki kama abin da ke cewa game da ayyukan nasu project din ba wai ruwa ba ne kawai ordinary ruwan bohol da ake wato na rijiyar burtsatse ruwa ne wanda yake ruwa mai shiri biyu shirin da ake yi wanda yake za a iya hasken rana zai iya tara ruwa da rana sannan kuma akwai shiri na inverter da aka yi wanda yake da batira shi kuma nan yana nan an tara shi idan hasken rana ya tara ruwa da rana to idan kun mabukata suna bukatar su ne su amfani da ruwa da daddare to akwai wani alternative arrangement su kuma za su samu ruwa kuma an yi wannan shi an yi wannan aiki ne a guraren da suke bukata kamar guraren da yake kamar akwai mutanen da wannan matsalar ta'addanci ta boko haram ta shafa to shine yawanci mutane aka tafi wannan guraren da aka koro suke kuma internet camps idp sonan gudu aka yi da kuma community din da suke fama hidima da su kuma aikin ruwan ma yana cikin gaba gaba saboda ruwa shi ne rayuwa sannan kuma sai aka yi bayan gida domin aka ce mutum yana shan ruwa ya samu ruwa babu bayan gida ta za ta sa ga cewa cututtuka na zamani bayan gidan nan kuma sai da aka yi la'akari da cewa akwai mutane masu lafiya akwai guragu to guragun nan su kansu akwai ban ɗaki da aka yi nasu akwai karafa a cikin ban ɗakin da zai kama ya rike hannun hagu da hannun dama to sannan sai a yi sannan sai a wannan Alhaji Kabir wannan wuri shine kwamishinan da ke kula da ayyukan gwamnati na musamman mai wakilci mataimakin gwamnan jihar Borno Alhaji Umar Kadafur gama abin da ke cewa mun san ruwa dai kan kai sani abu ne wanda shi yake cancan rai da kuma masu gani wannan abubuwa biyu duka aspect na na cancan rai saboda haka gaskiya sun yi abin da ya kamata su yi kuma kuma don a taimaka wannan halin da muka zo muka shiga kaga akwai kungiyoyi kamar na state ruwasa da kuma local government chairman mun sa wannan abun a hannunsu kuma mun tabbatar cewa mu kuma a ah, matsayin mu na ministry na gwamnati da gwamnati za mu bi baya mu tabbatar cewa wannan an yi sustain wannan Dr. Muhammad Musa Aliyu dai shine majan da ke kula da hukumar samar da ruwan sha a karkara da ake kira ruwasa wanda kuma na tambaye sa ko ta suke ganin waɗannan burtsazai za su taimaka al'umman jihar Borno musamman waɗanda ke karkara. Kai za su taimaka kwarai da gaske domin ya amfani da watan hasken rana ne ga bai da halaka ma da wutan eh, nepa so ko da wuta ko ba wuta wayannan bohol sun za su yi aiki kwarai da gaske ba tare da matsala ba. Ta ɗaya daga cikin bohol sun da aka yi na shuwari wata wannan communities kafin wannan intervention din suna diba ruwa rijiya da aka tona da hannu ne open rijiya bude yake kuma da jaki suke diba da muka identify wannan communities din da NPC aka je aka intervene aka musu wannan bohol wato wallahi ba karamin farin ciki suka yi ba kuma ba karamin taimaka musu zai ba kwarai da gaske an samar da irin waɗannan bursa zai mai amfani da hasken rana ne a kananan hukumomi guda bakwai da suka hada da biyu da kwandiga da shani da ganzai da kwai kusar da gubiyo da kuma babban birnin mai duguri. haruna dauda biyu muryar amurka daga Maiduguri a Najeriya. A gaida Haruna Dauda biyu, kada manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC kan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na yanar gizo a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumi su. To yanzu kuma sai shirin a dawo lafiya. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. bayan kalaman minista ayyuka da gidaje na najeriya babatun da fashola kan yadda hatsarin ababen hawa ke lakume rayukan 'yan najeriya da dama fiye da cutar malaria da coronavirus sakamakon yawaitar hatsarin ababen hawa a kan hanyoyin kasar Shirin a dawo lafiya ya yi alkawarin tattaunawa da mahukunta domin jin yadda za a magance batun yawan hatsira. A don haka a yau za mu kawo muku hira ne da wakilinmu a jihar Adamawa. Salisu Muhammad Garba ya yi da mataimakin shugaban hukumar Rosafti ta a jihar Adamawa. Wanda ya fara bayaninsa da irin mu'amala tsakanin masu amfani da hanya musamman ma direbobi da sauran jama'a. To sai dai ya gabatar da kansa ne kamar haka. ni suna na deputy ko komanda murtala shehu alal hakika ma'amalan direbobi za mu duba su ta fuskoki kamar biyu zuwa uku kaga za a duba ma'amalan direba da abin hawansa sannan ma'amalan direba da hanya to alal hakika a tsaka mu'amalan direba da abin hawansa suna kokari wurin gyara za ka samu zai wuya ka ga babban mota ko karamar mota ta a kan hanya to kaga ashe akwai kyakkyawan mu'amala tsakanin shi direba da motarsa sannan kuma mu'amalar shi direba din da hanya hanyar suna kokari don dole mu yaba wa shi mai girma gwamnar jihar adama rahonar amadu fintiri ya yi kokari tun da kaga yanzu akwai hanyoyi da ya yi su a jiha wanda suka yi linkin din babban hanya da kuma cin anguwanni akwai kuma babban shatale-tale ko za mu ce wannan overhead bridge wanda babu shi a arewacin najeriya kaga akwai shi a arewa maso gabas ba arewa maso gabar yawa e kusan shine na farko da aka yi sa mm. to kaga wannan ma ya nuna cewa akwai ah, gyararraki da ake so wannan yakan kara ma'amala tsakanin shi direba da kan hanya da kuma abin hawansa mm. to kasan ita mu'amala musamman abin da yake a ma'aikata da wanda suke fita nema wani irin kalubale kuma rundunar ku take fuskanta ne tsakanin ku ma'aikatar da kuma su direbobin da kuma ita karan kanta hanyar eh to hanya alhamdulillahi ana gyara mm. so kaga ba mu da matsala sosai da hanya wato shi dan najeriya akwai wani matsala guda ɗaya da shi mm. yawanci direbobin najeriya idan hanyar tana da kyau sai ta gudu sai ya je ya hatsari idan kuma hanyar ba ta da kyau sai ta shiga gargada motar ta je ta ɓaci sil kuma ya sake hatsari a kanta so dole ne sai an yi balancing abin kamar tuka keke ne dole ka yi nan ka yi nan saboda ka samu balance a abin da kake bukata da to eh, ita ko nasara ko akwai wata nasara da rundunar ku ta samu daga lokacin da kasance a matsayin na biyu a wannan nan jihar alhamdulillah mun samu nasarori da yawa saboda nasara na farko da muka samu shine haɗin kai da ita gwamnati jiha take ba mu samu mai aikin mu tsakanin mu da Allah sannan su kuma matuka motoci su ma mun samu haɗin kai tsakaninmu da ƙungiyoyi gabanin shugabanninsu saboda a duk lokacin da mutum ya yi laifi ko wani abin da muka gani muka iya kira ƙungiyar sukan kira shi su zo ko jiya jiyan nan chairman ɗinsu na nurtw da sakatarinsa sun zo nan ofis ɗin muka zauna da su muka ƙara fahimtar juna suka faɗi abin da suke so mu musu muka faɗi mu abin da muke so mu saboda dukkan mu mu gudu tare mu tsira tare to eh, duba da cewar eh, eh, rundunar tana aiki ne ba iya fadar jiha ba a kuma jihar adama jiha ce wadda take da manyan titina musamman na gwamnatin tarayya wadda ta sada a jihar adamawa da wasu garuruwa misali a wata guda a manyan tituna kamar kamar haɗuwa na ake samu wato shi hatsari da yake ba abu ne wanda za ka shirya shi ba hmm. so kaga ba za a cewa guda nawa ake samu ba hmm. kaga ko manomi in yayi noma zai iya ce maka ina kyautata sun zan samu goma a nan hmm. to kaga sai a iya samu ba a kai ba hatsari ba mu da ce maka rana kaza ko kaza ake samun mun ya zo ya kan faru amma allah ya gaskiya mun jima ba mu samu hadarin da zai tada hankalin mutane da sauransu ba saboda wannan mun danganta shi da alakan da mun alakanta shi da wato kyakkyawan fahimta da ke tsakaninmu da direbobi din da kuma shugabanninsu suna musu faɗa don duk matsalan baya wuce overloading to alhamdulillah musu magana kuma sun rage wannan overloading din da sauransu eh don shi wannan misali kaga yana ƙara yawan ah, majikata misali aka yi hatsari idan mota ta dauki mutum hudu sai ka je ka sa mata mutum bakwai to kaga idan misali hatsari ta zo kaga da hudu ne kamata su yi hatsari sai bakwai suka hatsari kaga an samu yawan wanda suka jikkata san an samu karin uku wanda kuma ba shi ake so ba tunda ba riba bane ah, baya ne sannan shi wa balon da kake ganin sa ana in aka yi shi na farko tukuna idan motar ka za ta yi shekara to in kana mata obalodi automatically da wuya ta yi wata shida mu dakata da hira a nan mu ci gaba da ita a mako mai zuwa idan Allah ya kai mu yanzu a madadin deputy ko commander na road safety ta ƙasa jihar jihar adamawa murtala shehu da wakilinmu a jihar adamawa salisu muhammad garba da ma daukacin ma'aikatan sashen hausa da muryar amurka musamman hailu haili da ya hada mana sauti baba ya ko makeri ne daga nan washington da ke sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya To a gaida baba, yanzu kuma sai rayun da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito daga Shehu Adamu Jau da ke hakika idan Allah ya kai mu shekarar 2023 a Najeriya batun karba karba ko duba jami'a ya kare mu tabbatar da cewa mun duba cancanta da dacewar mutum domin dai an sha mu mun warke saboda haka ya zama dole mu yi karatun tanisu domin dai ba mu ga amfanin yin zubin adashin da ba a kwashewa ba sakonmu na gaba ya fito daga hussein ali mai gishiri rijau da ke salam sashen hausa hakika samaman da hukumar farin kaya wato dss ta kai a gidan sande eboho hakan wata babban nasara ce ga kasar mu baki daya domin yana da wata mugun manufa a ransa don haka muna maraba da wannan samami da fatan jami'an tsaro za su baza su domin ganin sun kamo shi ya girbi abin da ya shuka sako daga abubakar ankuri lakwaja da balaniya shi lakwaja jihar kogi najeriya suka ce muna so gwamnatin najeriya da ta kara kaimi wajen yakar 'yan fashin daji da masu garkuwa da jama'a a yankin arewa ganin cewa yankin ya fi sauran yankunan kasar nan fama da matsalar tsaro domin sai da matakan tsaro al'umma za su iya gudanar da harkokinsu cikin walwala da kwanciyar hankali fatan gwamnatin najeriya za ta sauya dabarunta wajen yakar waɗannan 'yan ta'addan sako daga mahmud salihu kauran na da zamfara da ke matakar da jami'ar apc a jihar zamfara wata ɗinke barakar da ta biyo bayan komawar gwamna matawalla a cikin ta ba to akwai yiwuwar tarihi ya maimaita kan shi kamar yadda ya faru a babban zaben 2019 da ya gabata muna fatan masu ruwa da tsaki a jam'iyyar za su lalubo hanyoyin kawar da duk wata matsala ko kalubale da jam'iyyar ke fuskanta a jihar. Sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga Malam Usaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe. Na ce salam biyoye Hausa, dan Allah ku bani dama a madadin al'ummar garin Karasuwa da mu taya murna ga mai martaba sarkin Kano wato Alhaji Aminu Ado Bayero bisa mika mishi sandan mulki a yau Asabar. Fatan Allah ya taya shi riko ya sa kuma a gama bukukuwa lafiya. Madalla yanzu kuma bari mu je ga zangon shirinmu na karshe wato labarai a takaice. a yau asabar akalla bakin haure 43 sun nutse a wani lalacewar jirgin ruwa a kan tekun tunisia yayin da suke kokarin ketara tekun mediterania daga kasar libya zuwa italy inda aka ceto mutane 84 kungiyar red crescent ta tunisia tana faɗa wa kamfanin dillancin labarai na reuters jirgin ruwan ya taso ne daga gabar tekun kudu maso yammacin libya bakin haurin da ke ciki sun hada ne da 'yan kasar misira da sudan da eritrea da kuma bangladesh to masu da haka ne muka kawo karshen shirin namu baki daya sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon nigeria niger kamar da chadi wato karfe takwas da rabi kenan agogon ghana za mu sake ta dawo da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Zuwa madadin babu ya kuma keri da yake na gabatarwa sai kuma hail hail da ya ba da umarni amma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe da ke cewa mu tara a shirin mu na dare idan Allah ya kai mu.